salamu alaikum salamu alaikum aka shiga ne ana ta sallama ana ta buga kofa shu ina ta gaske ne ba shi yasa ban ji bacci ne haka. yi na kawo sai ka gyara musu ɗaki a cikin gidan naka don za su zauna akwai wani aikin da za su yi kwana biyu za su tafi ba mai zai hana su zauna a hotel kamar za su fi samun nutsuwa da kyau a gaskiya ne nema na so a ce sun yi zamansu a hotel din domin za su fi samun natsuwa da dukkan wallahi tallahi tsautsayi ne ba wani irin tsautsayi kuskure ne wannan tsohon hoto ne tun lokacin da makaranta ne amma wallahi na gyara zan kara daji wallahi kabiru ka gyara halinka insha Allah na salamu alaikum salamu alaikum buɗe mana ma'aikata ne ma'aikata ne ka buɗe eh ba sai ka faɗa ba shi ne ba ga yadda yake ba ah, yana bai lafiya kuwa mun dawo daga aiki ne muka ce wani makanta sai mun ta eh? nan ne dai ɗakin na ɗan buƙatar kamarwa ba ba yana ai kuka fita yana nan waje kuma eh da ruwa da komai da komai akwai huta a wurin komai akwai ai daga nan ma hemi abdullahi sallah ko eh to kuma haka ne eh, ku je na waje to shi wallahi na ai an blokin kofar bayan gidan ba da ma ku shiga ku amfani da nawa to ba komai mu shiga na ba komai ba komai to to eh shiga sauri sai ka dan hanzarta saboda mai sallah kaje بسم الله بسم الله بسم الله اه بسم الله وانا ركرم بسم الله اناني الف بالله اناني يا بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله الله اكبر استغفر الله استغفر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قم الصلاه قم الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الله أكبر 就弄坏。 idan dukiyar mahaifinka da aka rike da kadarorinsa da aka rike inda ya baro da mu daga gida mu kenan muka tafi alhamdulillah yanzu na samu sauki a Salamu alaikum. Hello, alaji To, yanzu yanzu? To shi kenan ga munan zuwa. Ga munan zuwa. Ofisa. Ofisa, ofisa. Ofisa. Ya kai na. Na jin ka. Ya kira yana jira mu yana ofis. ok Zo eh, mu je. Ah. ah, bari mu. Kabiru. Kabiru. to za mu je za mu je za mu dawo alhaji yana ofis da ya ce yana kiran mu eh, ya ce yana ofis eh, amma za mu iya dawo za mu je mu dawo a gaishe shi to shi kenan ya ce ina gaishe shi to marwa to shi sai dai kuma kama baka cikin tunani ko ba haka ba mu ne wanda alhaji ya ce dama za mu zo mu zauna da kai eh, ka tuna ko kwantar da hankalinka. Mu je ko? wallahi an gaje na shigo gidan nan ba abin da na fi bukata yanzu kamar na kwanta gaskiya ne ai mutum ya gajiya na bukata to bari ku bari cikin kwanta eh, abin da nake ke da take da nake bude shi abin ya gagara ki dan kwanta a nan sai ki relax to me yasa kofa dan relax amma dai ya kamata ka sa a a gyara kofin saboda mutum ya zo samun da shi zai kwanta. ma haƙuri na fito in baki da aka yi me in Allah ki taimaka ki da kamun asiri ki tafi in tafi ina ban gane me kake nufi ba in taimaka maka in tafi a mahaifina yana cikin gidan nan ba na so ya zo ya ganna a wannan siffar da nake ya ni zaka gaya min mahaifinka yana cikin gidan nan ai gare ya fito ya ganka ya tabbatar da cewa ga irin halin sai ba komai amma ka riga ka san dai ni ba kan wallan ka bace ni ba slippers ka bace da zaka sani ka tuɓe ni a lokacin da kake da buƙatar sa wallahi wallahi duk wanda ya sha ladan kuturu sai ya yi masa aski kuma na rantse da girman Allah sai ka yi mamakin abin da baka taba gani a cikin gidanku ba wallahi mu zuba ni da kai a cikin

be why in town ma <laughs> ah shebi kala shana wa ma <laughs> ne? name shebi ma <laughs> kai enjoy yourself well well ma ai kebi namu ne ai ah baka gane kebi ba ah the kebi kebi that is good hb enjoy yourself oh kai this guy All right. <laughs> ah, big boy. <laughs> kai excuse me. Let me see your boot. What could I get you? Ka buɗe min boot ka na san gani. Okay? Ka zo ka buɗe min boot ka. Ba komai a ciki. Off your engine. Ba komai a ciki. Let me see your boot. Ba komai a ciki officer. Ka samu san tsaye da kai?

kayan wanki ne ok kai kana wanki da guga ne? a'a mm. okay.

yau in ce ga irin yawon da ne lungu da sako gidan masu unguwanni ba inda ban leka ba ke har gidan rediyo da police station sai je da ba da cigiyan yanyan nan amma ba bayani kwata-kwata wato na ganin addu'a kawai za Allah ya bayyana da ita sai mu rage gaya ma

ni yanzu kai na ma gaba ki ɗaya kulle sai dai haka ne amma kake ɗora kanki laifi hajiya amma ta sai da kace in daina aiki yarinyar ne da dare amma na ƙi bin maganarka kuma wannan ba shi ne zai fitar da mu mama kamata a ci mun ci gaba da neman ta har Allah ya samu dace gaskiya ne kai magana ne yana da kyau yana da kyau ci gaba da ciki ko mu ci gaba da addu'a sai dai kuma ina son na je ki sa zuciyarki a cikin salama saboda ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da zai same ka to zai kasance mai kuskure gaba ka kuma duk abin da ya kuskure ka to da can Allah bai rubuta ne samun kawai Allah ya rubuta haka zai faru da mu shi yasa hakika ake ta Allah ya saka kuma ba za ta faɗa hannun banza ba insha Allah za a ganta babu akwai sauran gidajen kawanta da bance ba mm. zan je yi ba to ya sauri Allah sa a dace da sa a gabanta ya Allah ka bayyana Kebi, tambayoyi kaɗai za mu maka kuma kar ka ji tsoron irin tambayoyin da za mu maka abin da nake da bukata a gurin ka shine ka faɗa min gaskiyar abin da ka sani ka faɗa min gaskiya babu ƙarya a cikin maganganunka ni na maka alƙawarin zan sake ka tafi ka yi go eh, wallahi zan gaya maka gaskiya tsakanina da Allah iya abin da ka sani tun ka san da gawar dama a mota kan eh na sai okay tun yaushe gawar take motar ka yau da nan me yasa ka zaɓi da ka jefar da gawar ba wannan ba ma me yasa ka shi ta na rance da girman Allah ranka da ba ni na ta wallahi gaya min abin da ta me yasa shi ta wallahi tallahi ba ni na kashe ta ba kar ka saki wato aikin ka aka yi da gawar aikin ka aka yi da gawar ko tsinta gawa kai eh na san daman ba ka isa ma ka ce min tsintar da kai ko kuma aikin ka aka yi da ita ba don ko ka faɗi ba ta zai ba za ka faɗa amsoshin ba za ka faɗa amsoshin ma Allah ranka dade wallahi kai zan tsin kadin ban zakka kai goje kana so ka tura ni inda ba nan nake so mu ce ba na fahimci za ka wahal da mu na fahimci kana so ka wahal da mu ko to kar ka damu mana da hanyoyi iri daban-daban da za mu gane gaskiyar mai gaskiya kuma ƙarya mai ƙarya a sauƙi za mu iya gana ba ba na so kai sergeant sergeant zo ka tambaye shi wayo wayo wayo wayo wayo wayo Yo man.

ai babu bambanci da yanzu ma wancan duk lokacin da nake gaba na ganin arziki ma haka ne ko ba haka ba ha to akwai bambanci ne wancan lokacin yana ganin ka da yan mata ne yanzu kuma da gawa ne na gan ka ma ha to ina so Allah

rankaɗe mun sami gawar wata yarinya a hannun wani saurayi wanda kuma muke kyauta zaton ko gawar yakka ne to gaskiya ba mu gama tabbatarwa wata kuna dole sai mun je da kai wurin ka duba ka gani kai ne za ka tabbatar mana da yakka ce ko ba yakka ba ce duk da dai shi kansa yaron da aka samu gawar a hannunsa yana ta musu cewar ba shi ya kashe ta ba yalla bai kar kuma sa komai ku kyale shi shiwa shi yaron ko yaron ya daga gawa a hannunsa wannan ba wai hurumin ka bane me za a yi wa yaro me za a yi yaro ba shine muke magana ba mu dai abin da muke magana a nan mu tabbatar da kai yar taka ce ko ba yar taka bace amma maganar hukunci dole a hukunta sa amma maganar hukunci dole a hukunta shi dole ko da ka yafe cewa ko da aka ce ka kuma yafe to na tabbatar maka dole mu kuma matsayin ko hukuma sai mun kai shi kotu ya fuskanci hukunci yallaɓai abin da nake so in sanar da kai cewa yarinyar nan mutum ba ban fahimce ka ba ƙwarai kuwa bata mutu ba kuma ko da ma ta mutu to ba shi ya kashe ta ba ban fahimce ka ba laji Ƙwarai kuwa. Abin da mahaifina ya faɗa gaskiya ne ba ta mutu ba. Amma Alhaji ka kwantar da hankalinka wannan magana da muka faɗa haka yake. Yarinyar nan ba ta mutu ba. Mu je gurin mu tun da a duniya ni ban taɓa ganin irin wannan al'amarin ba shi yasa na ce maka bata mutu ba tana raye baba binta tafi baba hmm? baba me ya kawo ni nan baba me ke faruwa ne binta kwantar da hankali ni na kawo ki kuma yanzu za mu tafi gida kin ji kwantar da hankali ina shi yaron don sauran shi yaron da muke yi yana interrogation room yana wurin taro na yara na suna masa ciki na sun gani shi na sun gani shi binta taso taso mu ji ya hankali ya hankali to taso to ba da taso ki tashi haka ce. Me ya kawo Kabir? da jini alamun duka. Baba. Binta ce kake Binta ka kwantar da hankali ka Binta ba ka ce kake. Kwantar da Kai, kwantar da bata mutu ba nan kai wannan shine abin da mu ma yan sanda ke ta ba mu mamaki wannan mutum mai bakar takiya shine mahaifinta kuma bari dai a jibin a dawo akwai shari'a ranar Allah akwai shari'a ka riske ni ya kamata ka tana assalamu alaikum in san mutum ne assalamu wannan kaman kebi ya na kanka da irin wannan shiga ba ma wannan ba ka canja numa ne na ta kiran ka ba ka daga waya a wato baiwar Allah dan girman Allah ki wato ainihin gaggawan barin wannan guri saboda dan girman Allah sannan abu na biyu wato ainihin sunana ba kebi ba sunana kabiru abdullahi bin mas'ud saboda haka don girman allah za ki iya barin wannan guri ki tafi wancan kebi da kika sani ba shi bane wannan yanzu don allah ki bar wannan guri <laughs> kebi ko baka gane ni bane ni ce fa kai ma ce don girman allah ki tafi ah, kai kuma gargaɗi da zan yi maka shawara ce zan baka ka yi ƙoƙari ka canza rayuwarka ka yi karatun ta nutsu kafin duniya ta ainihin nutsar da <laughs> wannan shawara ce na baka ba wai umarni ba ka fahimta bai da Allah don girman Allah ki tafiya ki saboda ba na so in kalle ki a wannan mummunan yanayi da kike ranar gobe kiyama Allah ya tambaye ni na miki mummunan kallo Kemi I don't understand ni ce fa ni ce fa ke din fa don girman Allah ki tafiya saboda ba na so ma in sake kallon ki wannan mummunan yanayi